This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya nomad fara'a da dalol da kuma niya FM. Ana kuma iya kama ma duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Amurkawa ko kuma in ce Amurka ta ba rundunar sojojin Najeriya gudunmawar tankokin yaƙi wanda suke kaucewa fashewar nakiya. an bar mu a baya mu sai muka ɗauka ma don mu ba asalin 'yan najeriya ba ne don mu ne kake jin ƙasan amanan nan eh, plebiscite 1961 ne aka ba mu akwati mu zaɓi najeriya ko mu zaɓi kamaru ta wannan rahoton da ya kamata ya zo an jima ne na kan iyakan najeriya da kamaru amma ga na sojojin idan ka yi banna a lokacin zaɓe an kama ka idan ka san wani wanda ya banna kafin zaɓe to kai ma yi bayani to da fatan za a gafarce mu a bisa wa'annan 'yan eh, tuntuɓe yanzu sai in ce kar a manta ana tare sashen hausa na muryar amurka ne a washington dc sannan kuma a cikin shirin namu za ku ji yadda za mu kira waya ku kuma mu karɓo yoyinku game da yanayin kaman da ake a najeriya wani salo yake ɗauka a naku ra'ayin amma yanzu duka sai mun fara da cikakkun labaran duniya To jama'a mu da wannan lokaci. Amurka ta ce za ta baiwa Najeriya wasu jigajigan motocin yaƙi da nakiya ko ban ba sa fasa su har guda 24 domin taimakawa Najeriya ɗin ta yaƙi 'yan da Boko Haram. Sanarwar da karamin ofishin jakadancin Amurka da ke lagaza ba bada a yau ta ce a yau ɗin ne aka yi wato aka yi shagalin mika waɗannan motocin wanda aka kiyasta cewa su zai kai dala miliyan goma sha ɗaya. a cikin watan oktoba bara ne dai amurka ta tura sojoji kamar 300 zuwa kasar kamaru <laughs> sannan cikin watan jiya kuma ta bawa ita ma kamar ɗin irin waɗannan motocin na yaƙi hama da janaratoci na wutar lantarki duka dai a matsayin tallafi wajen yaƙi da su 'yan boko haramiyar ƙungiyar da wata cibiyar nazari ta duniya ta ce a yanzu duk duniyar nan ba ba wata ƙungiyar ta'addanci da ta ko kama kafar su 'yan boko haram ɗin wajen tursa rayukan mutane inda kuma ta yi ƙyasan cewa ko a shekarar 2014 kaɗai. mutanen da boko haram ta kashe sun kai kusan 6,500 a tsakanin kasashen najeriya da chad da kamaru da kuma jamhuriyar niger zaman ɗarɗar da ake a tsakanin ƙasashen saudi arabia da iran yana ta ƙara tsamari musamman a yau alhamis bayan da iran ɗin ta haramta shiga ƙasarta da duk wasu kaya ko haja na saudiya kuma har ta zargi saudi arabia ɗin da cewa ta kai wa ofishin shakadancinta da ke yamal hari na jiragen sama kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran din hussein jabar ansari ya ce harin da aka kai wa ofishin dacin kasar tasu a sana ya kare duk wata ka'ida da ka sani na kare lafiyar irin waɗannan ma'aikatu ko wurare na diflomasiyya daman dai saudiya ta daɗe tana jagorancin yakin da ake da 'yan shi'ar jinsin huti masu goyon bayan iran da ke can ƙasa ta yamal kuma duk wani abubuwan fa suna faruwa ne bayan da saudi arabia ta tsanke hulɗar diplomasiyyar ta da iran a makon jiya sakamakon zanga-zanga da su 'yan iran din suka gudanar har suka lalata ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran a can iran bayan duk wannan a hukuncin wato na kisa da saudi ta zartas akan wani hamshakin malamin shi'a da ke can saudiya mai suna nimir al-nimir kafofin gwamnati da na watsa labaran libya kuma sun ce akalla mutane hamsin suka halaka a sanadin tashi wani makekin bam da aka ajiye shi a cikin wata motar jigilar kaya a wata makarantar horon kuratan 'yan sanda da ke yammacin libya din rahotannin da ke zo mana na cewa bam din nan ya tashi ne daidai lokacin da ɗaruruwan kuratan 'yan sanda suka taru a nan cikin makarantar tasu da aka ce tana a garin zilitan ne kuma ko bayan su wanda aka kashe din akalla wasu hamsin da shida sun samu raunuka har zuwa yanzu da muke baku labarin nan dai ba wata kungiyar da ta fito ta sa kai ta dauki alhakin kai wannan farmakin wanda wasu jami'ai suke bayyanawa da cewa ai na kunar bakin wake ne to muna baku labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanar cewa an ɗauke wasu fursoni guda biyu da ke tsare a gidan wakafin guantanamo bay na kasar cuba an maida su ƙasar ghana wannan fursunoni ɗin guda biyu 'yan asalin ƙasar yaman ne da suka hada da ɗaya da ake cewa mahmud umar muhammad bin atif da kuma na biyu mai suna khalid muhammad sal aljubi yau kusan shekaru goma sha hudu cur suna tsare a can cuba ba tare da an tumce su da aikata laifi ko guda ba ko bayan da aka yi nazarin halin da suke ciki ne aka fahimci cewa wai ba sa zaman barazana ga zaman lafiyar duniya da da haka yayin da suke a can gana an ce hukumomi za su rinka mai da hankali a kan take-taken nasu a can gane kanta ma'aikata harkokin wajen kasar ta ce an wanke mutanen nan biyu daga aikata duk wani laifi to amma ta ce kuma su a gane din ma na ƙayyadadden lokaci ne sannan a ƙarshe yau a birnin paris 'yan sandan wannan birni sun bindige wani mutum har lahira yayin da suka wato ganshi dauke da burka yana neman ya kutsa kai zuwa cikin wani caji ofishin 'yan sandan kuma duk wannan tana faruwa ana cikin kammala shekara ɗaya cif da harin da aka kai kan mujallar na ta shali hebdo mutumin da ya zo ne dauke da wuka kuma an ce an ga alama kamar yana sanye da sulki irin na bamamai amma kuma daga baya aka gano cewa sulken nashi ma na jibu ne a cewa su jami'an na faransa haka zalai kuma jami'an sun ce sun ji kamar mutumin wai ya zo yana kabbara yana cewa allahu akbar kafin yan sandan su kashe shi har yanzu yanzu dai ba tantance kowane ne ba shi mutumin. Aliyu Mustapha ke ne karanto muku cikakkun labaran duniya kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Amurka ta yi wa rundunar sojojin Najeriya gudunmawar tankokin yaƙi da ke turjewa fashewar nakiya da aka binne ga wakilinmu Babangida Jibrin da rahoton. gwamnatin kasar amurka ta mika wasu motocin silke guda 24 ga sojojin najeriya domin taimaka masu yaƙi da ƙungiyar boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya kanal patrick dole babban jami'in tsaro a ofishin jakadancin amurka a najeriya shine ya mika wa'annan motoci ga wakilin ministan tsaron najeriya major general bari idiobu a nan birnin lagos duka duka dai kudin wa'annan motoci na sulke da aka mika wa sojojin najeriya guda 24 sun kai dalar amurka miliyan 11 a yanda kuma kanal dole ya ce nan ba da daɗewa ba za a sake turo wasu guda takwas da kudinsu zai kai dala miliyan takwas na ƙasar amurka su dai irin wayannan motoci da aka mika ga sojojin najeriya suna jurewa nakiyoyi na ƙarƙashin ƙasa da ake birnewa al'amarin da kuma yakan yi illa ga sojoji da kuma kayan aiki koya masana harkokin tsaro ke ganin wannan taimako da ƙasar amurka ta baiwa sojojin najeriya usman alfa wani tsohon jami'in tsaron soja ne alhamdulillah sa ne mu najeriya muka yi yanzu da allah ya mu shugaban ƙasa tsohon soja wanda ke da experience da masu america yanayin da kake haka za su tricin da kai kai ka ma ka gani bisin da shugaban ƙasar mu ya je america ka ji abin da shi shugaban ƙasar america ya ce muna da integrity mutum ne wanda ke da kima to ko da haka ma yake ko da ma me za su kawo muna kayan za su kawo muna kaya ne mai kyau kuma Allah ya sa Allah da ya taimake mu shi ma shugaban kasan tsohon Ahmad Ofsani ya san kayan don ya yaƙi a Najeriya da su kuma ya yaƙi a wasu kasashen Afirka nan. Kana ganin zai ƙara kwarin gwiwa ga sojoji da ke fagen yaƙi. Wallahi zai ƙara tun ma kafin kayan ma bai zo kaji mun fara faɗan cewa 'yan Boko Haram nan masu fito. Ka gan su sun fito kuma? To in muka samu wannan yanzu na adai abin da muke da alhamdulillah da dai kokarin da na yi domin jin ta bakin kakakin rundunar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar lamarin ya citira duk da wayar karta kwana da na aike masa haka shi ma ya komando dj alonge babban jami'i ko kakakin rundunar haɗin gwiwar tsaro na najeriya shi ma abin bai yi ba sai dai kuma wani babban jami'in tsaro a hedikwatar tsaron najeriya da baya so na ambaci sunansa ya tabbatar min cewa ko shakka babu wayannan motoci masu sulke za su taimaka wa sojojin najeriya a yakin da suke yi da kungiyar boko haram kuma tun bayo bane ya kamata a ce wayannan motoci ko taimako sun iso najeriya amma sabili da wasu matsaloli da aka fuskanta da gwamnatin da ta shuɗe al'amarin bai yiwu ba baban jibrin murya amurka daga lagos wai ka dikidin mutuwa mai soja To har yanzu dai muna Najeriya inda za mu ji koken wasu mutane daga wuraren Mambila ko kuma mu ce yankin da yake tsakanin Najeriya da Kamaru inda suke tunanin shin akwai abin da zai biyo baya bayan ziyarar shugabar bankin ba da lamuni ta duniya Lagarde da ta kai faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga don fuskantar faɗuwar farashin mai kamar yadda shugabar hukumar lamuni ta duniya christine lagarde ta ba da shawari zai yi nasara da raya yankunan da 'yan ta'adda suka lalata da shimfiɗa hanyoyi a yankuna masu arzikin noma da kiwo majalisar dattawa dai na kan ƙudurin kafa hukuma ta musamman don sake tsugunar da al'ummar da 'yan boko haram ko ko 'yan ta'adda suka raba da matsugunansu sanata dan juma goje shine shugaban ƙungiyar 'yan majalisar yankin arewa maso gabas don mu sama wa jama'ar mu sauki a samu dama jama'a su koma gidajensu ko masana'o'i wa'inda suke da a ganin mu sai an kafa babban hukuma bisa doka saboda a ware mata kuɗi na musamman to wannan zai kusan dare da irin abin da aka yi mutanen naja Delta wanda ake naja Delta Commission kullum shekara ana ware musu kuɗi ana ba su saboda gyara wancan bangaren Najeriya to mu mana so mu ma ai wannan doka don a riƙa ware kuɗi na musamman na gyara jihohin arewa maso gabas waɗanda Boko Haram ya lata muna so a yi wannan doka da wuri kuma muna fata 'yan uwan 'yan majalisa ba 'yan arewa maso gabas ba su marasa ba mu haɗin kai don a yi abin da wuri don jama'a mu samu sauki don kuwa ana cikin azaba kwarai ba kaɗan ba. Muhimman wajaje a yankin da ke da arzikin noma na kan tsaunukan Mambila a ƙaramar hukumar nan ta Sardauna da ke fama da munin hanyoyin sufuri da kiwon lafiya. Wannan Ibrahim bai magana wallahi sai da gaya musu. Yawa kai ma je ka da nan ta mutu ma yunkurin fitar da wasu motoci ne da kar makale a wani kogi kan hanyar garin Mayo Daga da ke dab da kasar Kamaru Alhaji Ahmadu Ibrahim dattijo ne a fadar yankin da ke kira ga daukin gaggawa daga shugaba Buhari don lokacin sarautar sanan farko Allah ya kawo shi Gembu kam ya zo ya zo da helicopter a Gembu insha Allah mun gan shi yanzu kuma muna fata yawan koke-koke da muke da shi da kuma kasa ne yar karama wanda ana iya gyara ta gwamnati tana iya gyara ta ci moriyar abubuwa da yawa wato muna fata ma in allah ya yi wata ran ya ziyarce mu an bar mu a baya mu sai muka ɗauka ma don mu ba asalin 'yan najeriya ba ne don mu ne kake jin ƙasan amanan nan eh, mm. philippine 1961 ne aka ba mu akwati mu zaɓi najeriya ko mu zaɓi kamaru shine muka zaɓi najeriya part of northern arewaci diga gaba da gembuna akwai ƙauye da ake kira bam daga wajen zuwa gwaza har bama to mu ne ƙasan amana mu ne muka zaɓi najeriya diga ɗan ƙauyen kuma zuwa buya su kuma southern part ɗin na yankin nan ɗin sai su suka zabi kamaru yanzu yanzu in kaji ba menda a buya a meme su sun zabi kamaru to mu sai mu dauka ma watakila don mu ba yan asalin najeriya ba ne shine yasa aka dan jefar da mu a baya don muna yawo kasar nan muna gani yanda gwamnati take yi muka ce ko to kama ba dauke mu sosai ba ne ko ya ne ba mu gane ba to ya nuna dai kusan kun shigo da kafa ɗaya na najeriya inda za a bar ku za ku mai da ɗaya kafar kamaru kenan eh to wallahi haka ne domin yanda kaga kabilu kowa ne rabin su suna cin rabin suna nan. Najeriya da yana da ɗimbin ma'adinai da ba ta cin gajiyar su don gano arzikin fetur. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To sai kuma mu tafi a jihar Kano za mu ji cewa zawarawan matan 'yan sanda waɗanda aka hallaka mazajen nasu a bakin daga musamman a kan maganar yaƙi da Boko Haram sun koka game da haƙoƙinsu da suka ce ba a basu ba. wayannan marayin da aka mutu aka bar mu Allah ka ba mu ikon tarbiyyar da su ko mazajin mu Allah ya ji kansu daga gafar a wajen boko haram a kofar gida aka ji a kashe shi da bakanikin da ya zo gyara masa motarsa yara tara ne kuma ubangiji Allah ya bamu karfe ne zamu kula da marayun da ubangiji Allah ya bar mana tun farkon abin da ya faru 28 of January 2011 tun farkon abin da bugwar da shigo da suka shigo farko tun lokacin ko sami haƙoƙi da ake cewa benefit ko kuma tukunna tukunna dai bai riga ya fito ba tukunna wasu daga cikin ɗimbin matan da suka rasa mazajensu kenan sanadiyar hare-haren mayakan boko haram a watan janairun shekara ta 2011 ne kungiyar ta kai wani mummunan hari a shalkwatar 'yan sanda da sauran cibiyoyin tsaro a kano baya ga harin ɗauki ɗaiɗe da ya biyo baya lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda masu yawa bayan gudanar da wani rangadi a gidajen iyalan marigayen 'yan sandan a barikokinsu hajiya saliha muhammad katsina mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan kano ta shirya wani taro da matan marayun domin raba musu kayayyakin masarufin sauƙaƙa raɗaɗin rayuwa mijin kai mutu akwai wani wuri da kwararo da allah kaɗai ke ya cika maka shi shigowa ta Kano abubuwan da muka iske kamar na su rape din da su drugs shi ya fara daga ma hankali sosai na ga ba yadda za a ce constituency na ban duba su ba sai na gadi ya kamata mu duba su mu kira su mu zauna da su mu ba su magana mu ba su kwarin gwiwa saboda ko ba komai ko muna so ko ba mu so aikin nan yadda aka ce yadda za a gaya musu yan sanda yadda aka ce ba kananan yan sanda su yawanci su aka fi kashewa ko manyan ba za su fita ba aiki inda aka ce babu kananan nan na yi magana da mai gida ya ce insha Allah zai kafa kwamiti a zauna a kira su don da yawan su ba su samu benefits su ba wasu hada rashin kila gane kanin yanayin abun wasu kuma kila irin hada bottlenecks din shiga daga wannan office zuwa wannan office tunda kaga abin wata rana ya fi karfin kila state kila hada federal to shi yasa da muke neman mu dan yi magana saboda a san abin da ake ciki mataimakiyar kwamandan hukumar hizba a kano mai kula da lamuran mata malama zarau umar ta yi lakcar kwantar da hankali ga iyayen marayun kowane mutum inda ya zama shugaba a guri to don allah ya kokarin zama mai imani ya kokarin zama mai tausaya wa waɗanda suke kasan shi ya daina danna haƙƙi kuma su nan marayu da aka kashe iyayensu ta gurin tafarkin kare ƙasa to iyayen marayu suna da wata falala wanda uwa wadda take da miji ba ta da su ci gaba da addu'a su kula da kyau wurin tarbiyyar rasu Allah zai musu wani tagomashi a gaba Allah baya hada zafi biyu ita ma madam rabran haruna jancikar. mai ɗakin limamin majami'ar shalkwatar 'yan sanda ta kano ta tofa albarkacin bakinta lokacin gauranci ba lokaci ne wanda zaka dube mutum ba lokaci ne da zaka zuba wa ubangiji ido ka ɗaura masa duka wani damuwanka domin a cikin mutuntaka zaka gan kamar yanwa za su yi maka amma ba lailai ya faru ba so lokaci ne da za su dukufa su nuna wa allah cewa suna cikin bukata kuma shi kadai zai iya yi musu yayansu su kuma dukufa su yi musu tarbiya ƙididdiga dai ta nuna fiye da 'yan sanda ɗari biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar tarzomar boko haram a kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To sai mu ce Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata mu To kar a manta a jiya mun ɗanyo ni rahoto wanda 'yan PDP suke ta kukan cewa ana wa 'ya'yansu kamun kazar kuku sai gashi a tsakanin yau kuma an kaiwa cikin 'yan jam'iyyar APC tafka. Shin me masu fashin baƙi suka fara cewa wannan kuma akan shi ne za mu ɗora waya bayan mun dawo. A gaskiya eh, kabar abin da zan faɗi a eh, kan wani al'amari ba mamaki ya zama ra'ayina ya ɗan sha bamban da abubuwan da 'ya'yan jam'iyyar pdp suke faɗi kamar yadda nake jan hankalin mutane a kullum kar su zama bayan jam'iyya idan sun ga alheri ko a ina ne su faɗa idan sun ga sharri ko a ina ne su ja hankali domin a gyara don haka barnar da aka yi a ƙasar nan kabara ta yi yawa al'amarin da yake bayyana abu ne wanda yake mai tada hankali ƙazantar ta kai iyaka ƙazanta wajibi ne waɗanda suke tare da gwamnati nan wanda suka gudu daga pdp an yi shekaru ana mulki da su a pdp suka koma apc da waɗanda suke cpc da wanda suka yi anpp duk wanda ya yi ɓanna wajibi ne gwamnati ta taɓa shi ina jawo hankali kamar yadda ake kama wanda suka yi ɓanna mpdp to wanda suka yi banna 'ya'yan apc e su ma a kama su mutane suna cewa yawanci yan apc da ba a kama su ba yawanci lokacin da aka ba da kudaden da ake tsammanin a maganar kamfe aka ci su yawanci lokacin sun riga sun yi hijira sun koma waccan jam'iyya ta apc sun bar pdp aka yi ta da da wayannan kudade wanda su kuma ba su ci a ciki ba kila shi isa suka sha haka wasu suke tsammani haka ne a eh akwai wannan kuma wannan shi yasa ka ji na ce maka na goyi bayan abin da ake yi waɗanda suka yi wannan yunwa ka cika tashi na lokacin zaɓe duk wanda aka samu da laifi a kama shi a hukunta shi to amma kuma wajibi ne a faɗaɗa wanda suka yi ɓanna a baya su ma ba wai za a kyale su ba saboda dai ɓannar ai kowa duk wanda ya ta riga ta wuce ba yau aka yi ta ba ba jiya ba an yi ta ne kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaba ko lokacin zaɓe ne ko kafin lokacin zaɓe ne duk wanda ya ɓanna ya kamata a kama shi a hukunta shi amma ban goyi bayan wai ba za a kama waɗanda gata su yanzu ita ce zahira ba sai an lalubo waɗanda ta su tana ɓoye. Mm. A idan ka yi ɓanna a lokacin zaɓe an kama ka idan ka san wani wanda ya ɓanna kafin zaɓe to kai ma yi bayani. To mun gode sosai sai aka Alhassan kauran mata muna godiya sai wani lokaci. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To barkanmu da haduwa a wannan bangare na yin waya da zamu karba taku wanda kuma da shimfiɗar da muka fara ta Isaka Alhassan kauran mata akan magana yanayin kama-kaman EFCC da 'yan jam'iyya ga wani daga Kano mun samu. Malam barka da wane ne daga Kano? Yawa kana magana da Aliyu Hamza ne. To yaya kuke kallon kaman da ake yi a Najeriya din nan tsakanin waɗannan eh, jami'ai? Alhamdulillah mu a matsayin mu na na talakawa a najeriya kuma muna goyon bayan wannan al'amari muna roƙon allah kuma ya taimakawa wannan shugaba daga dukkan mutanen da suke kokarin kware masa baya ubangiji allah ya taimaka gaba ɗaya allah to mun gode har ila yau dai ga wani daga kanan wane ne a kano kuma a aka bugu da ƙari hello hello to yawa wane ne a kano mun ƙara samu daga kano abdullahi abdullahi to abdullahi me za ka ce game da yanayin wannan kame-kamen da ake yi na magana alman da hana a najeriya wannan kame-kame ya kyau sai mako muna murna da wannan kame-kame ya kuke kallon abin eh, ya kuke kallon abin ya kuke kallon abin abun wannan shi ne siyasa duba al'amari wayanda suke duk cikin pdp ko apc ko waye da ya fito akan tsayayya da yana da badakala a kama shi kawai shi ne wannan al'amari Oh, to mun gode kwarai sai an jima Abdullahi. To bari mu tafi Kaduna. To wane ne a Kaduna? Alhaji Ibrahim Bakori. To Alhaji Ibrahim Bakori barka da warhaka menene ra'ayinka game da tafke-tafken da ake da ya hada da maganar cin hanci da rashawa? wannan abu da ya yi kyau don muna so gaskiya a tace mana duk waɗanda suke man sace mana kudadenmu na ƙasar nan a kama su a tatso kudinsu a da mana da shi to mun gode kwarai a bari mu tafi jihar kano mun ƙara samun kira daga kano wane ne a kano uba sha ne kun daga jihar kano ƙaramar hukumar ta kai to malam uba dan mutan ta kai menene ra'ayinka game da kama-kaman da ake a eh. wannan gwamnati yanzu ka gama kaji zama mm. ai amurka kake tunda tana ka tsaya ga allah mm. ka tsaya aikin ka da Allah me yasa ne gaba abin da zai ka gama aikin ka mm. amurka hankali kwance saboda haka wannan abu wannan abu da ake wa wani kake wa sata suka ci kasar mu mm-hmm. Allah ya kara musu eh misa kace haka to mutum nawa aka yi sun kuma miliyan nawa aka yi daga dubu ruwa. yobi zuwa adamawa hmm. zuwa kano zuwa kaduna hmm. to kaga sun kirga rai ba don kirga rai ba su gina zabuwa ba haka ne to bari mu tafi bauchi wane ne a bauchi a kana magana da alhaji abdullahi a bauchi state gama local government to alhaji abdullahi wannan kame-kame da ake yi na maganar alaka da almundahana a najeriya me zaka ce kai ya kuke kalla abu gaskiya alhamdulillah abin da muke nema yake zuwa kusa Misa hmm. ka na farko wannan ka suna bin abin da ya kamata kuma haka muke so da kasan ta tafi tuntuni abin da ya kamata a yi tuntuni ya samu hmm. yanzu. To, to saboda haka muna hmm. murna da wannan abin da yake faruwa amma Allah sa ya dinga fadawa akan wanda suke da alhakin haka. to mun gode kwarai alhaji abdullahi bari mu koma kano ga wani kuma akan layi yau da kanawa kun yi sa'a kenan sosai to wane ne a kano har ila yau to malam idi menene ra'ayinka game da yau wayan da kuke kallon abin ku mutanen gari wannan kama wannan kama kama ya yi daidai mm, me dalili a ringa yankin hukuncin suka saboda su masu suka zama wani magana boko haram din nan mm. eh to to amma eh yawa na eh, ce amma wasu suna ganin cewa da ana bangare ɗaya ne yanzu kuma an koma ɗaya bangaren da da me kuke kallon hakan ku hakan kuka kalla da ai wanda ilimi ake kama ba wani ba a magana bangare ɗaya ba ne eh wanda ilimi ake kama duk bukatun Allah ya kara mu kuma kasa nasara eh to to mun gode sosai idi Allah ya kara bayyana to sai an jima mun gode kwarai To da fatan za a ci gaba da kiran mu da sanda aka buɗe layi a nan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku sai an jima. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na bada tukwici. ta yi alkawarin ba da tukuci ga duk wanda ya ba da labari da ta kai ga kama waɗansu 'yan ta'adda su shida da ke zama shugabannin ƙungiyar al-shabab sakataren harkokin wajen amurka ya ba da umarnin ba da har dala miliyan shida ga duk wanda ya ba da bayani akan abu ubaida da kuma miliyan biyar akan mahadi karate da ma'allim daud da hassan afgoye da kuma ba da dala miliyan uku a kan ma'allim salman da ahmed iman ali ƙungiyar alshabab sun kashe dubban mutane tun daga shekarar 2006 wanda suka hada da fararen hula da ma'aikatan agaji da sojojin wazar zaman lafiya a ƙasashen somalia uganda da kenya alshabab ta ɗauki alhakin harin ƙunan bakin waken da aka kai a kampala ƙasar uganda wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 70 har da wani ba amurke ɗaya ta kuma dauki alhakin harin ta'addancin da aka kai a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta westgate da ke nairobi a kasar kenya a watan satumba na shekarar 2013 wanda fiye da mutane 60 suka rasa rayukansu kuma kusan wasu mutane 200 suka ji raunuka da kuma harin da aka kai jami'ar garissa a kenya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 150 sakataren harkokin wajen amurka a watan maris na shekarar 2008 ya saka kungiyar al-shabab cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a shekarar 2012 al-shabab da al-qaida sun furta kawance tsakaninsu abu ubaida ya zama shugaban al-shabab a watan satumba na shekarar 2014 bayan mutuwan ahmed abdi muhammad muhammad karate wanda kuma ake kira da abdulrahman muhammad wasami ya taka muhimmiyar rawa a kashe-kashen da kungiyar take aiwatarwa mu'allim dad kuwa shike da alhakin tsare-tsare da ɗauka da horar da mutane hassan afgoye shike lura da harkokin kuɗi da satar mutane mu'allim salman shike jagoran mayakan al-shabab a afirka shi kuwa ahmed iman ali shi ke shigar da matasa kungiyar da kuma neman mata kudade duk wanda yake da labarin waɗannan mutane yana iya tuntubar ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma reward for justice a www.rewardforjustice.net ko kuma ta email a info at rewardforjustice.net ko kuma a kira lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mu kare bari mu koma mu je labarai amma a takaice To Amurka ta baiwa Najeriya wasu jigajigan motocin yaƙi da aka ce ko ban baya ya fasa su har guda 24 domin taimaka mata wajen yakar ta'addancin Boko Haram. sanarwar karamin ofishin jakadancin amurka a lagos ta ce yau alhamis aka shagalmi ga waɗannan motocin da aka kesa kuɗin su ya kai dala miliyan goma sha ɗaya tun cikin watan oktoba bara ne amurka ta tura sojoji kamar ɗari uku zuwa makwabciyar najeriya wato kamaru sannan a cikin watan jiyan kuma ta baiwa ita ma kamaru motocin irin irin waɗannan da aka baiwa najeriya a yau duka dai a matsayin tallafi da wajen yaƙi da 'yan boko haramiya ɗin. To mun gode sai kuma in Allah ya kai mu a sake jin mu da wasu cikakkun labaran domin ko yanzu a nan duka duka a madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya gabatarwa da kuma eh, injiniyan mu na yau da ma shi wanda ya ba da umarni Daniel Brown sai ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.